nous avons eu l'information que le député Amadou Mai shari'a Bukari Sani Ibrahim kenan ke bayyana irin matakan da fannin shari'a ya tanada dangance da matakin sauraron shugaban majalisar dokokin Nijar Malam Hamma Ahmadu da ke cikin gudun hijira yanzu haka a kasar Burkina Faso bayan ya yi batan dabo daga gida Nijar jim kaɗan bayan tuɓe masa rigar kariya domin fuskantar shari'a. wani abin da 'yan ƙasa suka yi zugum suna saurare a ƙasar ta Nijar shine makomar shugaban majalisar idan har ya ki dawowa domin yi masa hukunci a fannin shari'a. Mai shari'a Bukar Sani Ibrahim ya ce yanzu haka da yake shugaban majalisar ya saka ƙara a kotun tsarin mulki domin ta tuɓe masa rigar kariyar da wani kwamitin zartarwa na kol na majalisar ya yi. Wanda idan har sakamakon ya fito muddin bai bayo shi shugaban majalisar gaskiya ba to ba ila shakka ana iya masa shari'a ko baya nan. Wanda daga bisani alkali na iya bayar da sammacin kama sa ƙasa a duk inda ya kasance wanda idan har hakan ta buwaya kotun jamhuriyar Nijar haɗin gwiwa da hukumomin ƙasa da ƙasa za su iya saka sammacin sojan jami'an 'yan sanda na ƙasa da ƙasa domin kamo sa domin zartar masa da hukuncin da alkali yanke a jamhuriyar Nijar. Ƙasar Burkina Faso dai inda yanzu haka shi shugaban majalisar dokokin ta Nijar yake gudun hijira na da wata daɗaɗɗiyar yarjejeniya a fannin shari'a da ƙasar jamhuriyar Nijar saboda haka an kamo Hamma Ahmadu daga can ba zai wuya ba. a nan cikin gida Nijar dai tuni 'yan siyasa abokanin gwagwarmayar shi Hamma Amadu suka fara tofa albarkacin bakin bakinsu kan matsayin da shi shugaban majalisar yanke da kuma halin da yake ciki a yanzu alhaji ali sabo mataimakin shugaban jam'iyyar amnesty ne mai adawa duniya propaganda ta yan tarayya ta isa ta isu ta isa yau in ka ta bayan gari ma cewa za a yi ka gudu dan ana neman ka police ta zo ba tarra ka ba yanda lokacin bari aka mumu yanzu shine wanda isu ke yi ya dubu gashi amma ina ita ko ina shari'a bata kama shi ba ba dan ana zancen shi ba cikin gari ya tashi ya ta yi inda yake so ya ta yi za a cewa ya gudu wannan duk propaganda a nasu bangare su ma talakawa da ma masu nazarin al'amarin yau da kullum na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan wannan ba da kala da ta kunno kai a jamhuriyar Nijar shi abin kaga ladan abu yana da nihi mugu nihi a wajen ka kawai kai nisa da ranka eh wannan ba lahi bane ko ni ne haka zan yi amma in na fita shirya ne zan da in dawo da nasara eh kana kana ganin zai dawo insha Allah wallahi mata magabatan gana muna roƙon su dan Allah dan aiki su yi makansu nasiha su nura su gane wannan abu bai kamata ba su tsaya suna cin su ya su. Kotu na zargin Hamma Amadu ne da mai sa da mallakar tawayen jarirai da suka sayo daga tarayyar Najeriya inda in bancin Hamma Amadu ɗaukacin waɗanda ake tuhuma su sama da goma suna gidan kasu suna jiran hukuncin shari'a cikin su har da minista albarkatun gona Malam Abdulabo wanda gwamnati ta sallama shi domin ya huskanci hukunci. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.